Masu sauraronmu barkan kuda zuwa a dandalin Espas Farm wanda yake magana a kan batutuwa da suka shafi mata. Ana watsa muhawarar ta Espas Farm a kowace ranar Talata da misalin karfe 6 da minti 15 na yamma bisa rediyoyika 52 da ke aiki da studio Kalangu a cikin jihohi takwas na jamhuriyar Niger. Haka kuma za ku iya bibiyan mu a bisa kan kafofin sada zumunta cikinsu har da WhatsApp. A yau muhawarar mu zai duba irin tasirin da rufewar iyakar tsakanin benin da nijar ya haifar a fannin kasuwancin mata a gaya da ke a jihar doso ganin cewa kasuwancin dai shine babban hanyar samar da kudaden shiga ga matan gaya ko da yake yana da kyau a yi tuni da cewa kasuwanci na ɗaya daga cikin muhimman sassa na tattalin arzikin ƙasar nijar to sai dai duk da haka Mahimmancinsa yana da wani yanayi na musamman domin ƙasar na daga cikin ƙasashe masu tasowa a nahiyar Afirka da ke fama da rashin ingancin hanyoyin sadarwa da kuma dogaro da kasuwancin waje. Sai dai kuma tun daga juyin mulkin da ya faru a ranar 26 ga watan Juli shekara 2023 wanda ya kai ga rufewar iyakokin ƙasashen Benin da Niger, kasuwancin mata ya fuskanci koma baya wanda hakan ke takarwa wajen kawo cikas a fannin dogaro da kansu. To shin kowane irin matsaloli ne mata 'yan kasuwa suke fuskanta tun daga lokacin da an karfe iyakoki tsakanin Benin da Niger kana wane irin hanyoyi ne matan suke ga doka domin fuskantar wannan matsalar. kana kuma daga ƙarshe wani irin hanyoyi ne matan da ma gwamnatin ƙasar ya kamata su ɗoka domin samun hanyar fita daga wannan matsalar mun gayyato mutane waɗanda za mu yi hira da su na farko dai muna tare da rabi aliyu wadda take yar kasuwa ce kana kuma muna tare da hajiya fati ita ma yar kasuwa ce da ke zuwa a kasashen waje ko mu ce kasashe makwabta tana ɗauko kaya tana saidawa har wayo idan na leƙa daga nan kuma a hannun dama ta muna tare da hajiya kadidan dawo da take shugabar mata ne kuma shugabar ƙungiyoyin mata ne a nan garin gaya kuma muna tare da madam muhammadu zalika mace ce da ke zaune a nan garin gaya kuma take ganin yanda abubuwa suke ga faruwa yanzu haka da an karfe hanyoyi da ni kuma ramatu isa wanke tattara za mu taru mu kawo muku ƙarin bayani a cikin wagga muhawarar tamu. na farko dai wato za mu fara da hajiya danda a matsayinki na shugaban mata da kuma wadda take gaban kungiyoyi daban-daban na mata menene takamammai irin kokarin da mata suke gai a fannin ci gaban kasa ko kuma a fannin tattalin arzikin kasa yana tamaha cikin mace goma a gaya duk bakwai kin 'yan kasuwa ne lalle mata cikin wanga tashin hankali da ake na rihe iyakoki matanmu 'yan kasuwa suna cikin ya zanyi tunda ƙarhin kasuwancin su duka zuwa benin ne su ɗauko kaya su zo su saida nan ko su je nigeria su ɗauko kaya su zo su saida nan mafi yawan su an saida kayan miya ne a kasuwa kayan miyan nan ko daga benin ake ɗauko shi a kawo shi nan gurin a saida lalle mata suna cikin tsaka mai wuya tunda zuwan ma wata wahala ce in ka sayo kayan tsallaka kayan ma wani babban salo ne ba karamin aiki ba ne akwai wahala ciki duk da wannan suna samu suna kawo kaya suna sai da cikin kasuwa suna bakin kokarin su komi ba mu rasa ba cikin kasuwar gaya kamar yanzu misali mace yanzu haka za iya cewa tana samun abin dogaro da kai ko kuma ta samu karfin kanta ba tare da ta dogara da wani ba to matan mu matan dandi wallahi su daman fil azal kasuwancin ga sun gade shi ne su basu iya ba su miƙa ma wani hannu ya ba su tun suna yara suna tare da uwayensu sun ga inda kasuwancin yake sun iya kasuwancin su cikin shi ne suke bukatocin su duka su kula ma yaransu su yi aikin gona su yi aikin gandare noman shinkawa duk cikin kasuwancin ne suke yin shi kuma yau alhamdulillahi mu matan dandi mun gode ma Allah kuma ba mu ce ma wani ya azami mu ba mu da matsala wajen tahiyoyin ayyukanmu na gabanmu zuwa likita ne da yara kuɗi yan lakwal ne ba mu da matsalar wannan tunda mu matan da ni masu bida ne. Rabi Aliyu a matsayin ki na 'yar kasuwa ya ne kasuwancin na ke ke gudana yanzu haka. Allah kasuwancin mu ka alhamdulillah wani wahala da bisa hanya Allah ga sa mu kawo su mun yi wahala mun kawo mata so ko su ɗauka so ko su ba mutane su saida. kamar wani irin kaya ne ake kawowa wallahi awara masara dawa gero duk muna kawowa duk ko a doke su ko yanzu akwai haci sikin mangaza ya haibu talatin da za ina da shi da za a ɗau sai su jiya wata ta taho ta sayi to kenan alhamdulillah su waɗannan matan suna zo su sai su ji su saida ne ko kuma kaka eh, su sai su saida sai su ba su sa mutane bashi to waɗanda sun ka ɗauka ba su bada ba ba su to su ɗauka tun bayan sallah ko an ka ɗauka a samu waɗannan da sun ka ɗauka su kawo biya tun da za ni ni ta yi bisa kansu sun ka ce wallahi ba a ba su da ni komo da lolo ban ta in taɓa su ba balle su ce min ga kara ga itace kasuwanci sai dai hankuli. Hashiya Fati a matsayinki na 'yar kasuwa menene ke faruwa yanzu haka a fannin kasuwancin ki yanzu harkar kasuwa sai a hankali don da wani ma in ya zo ne sayan kayan wallahi a kuɗin da ya ka saye da shi ma bai cika don ni gaskiya ina taimaka in ni sai buhu jika arba'in na tana saida ina saida arba'in da jika da ɗari uku mutum ya zo ya ci hajiya wallahi kuɗi ke na so buhunga amma wallahi kuɗi na bai shiga ba hajiya ki nemi lamuni ko ko a'a kina bar min na ko a za mu ce duk wata ka ga maka ka bani ka ɗauka taimako daina duk wanda ya taimaka mu kuma Allah na taimaka mishi sai in saida musu wasu su biya wasu ba su biya wallahi haka nan ke ga harkan amma bai hana in ka ka gobe mai shi in kuma yana so dole sai zo ya baka kuɗi kuma ya ɗauki sabo haka dai muke gai mu kan wallahi ba mu tsaya mu sha wani dogon riba har yanzu babu dogon riba to shin yanzu menene matsalolin da suke faruwa ko kuma wani irin matsaloli ne ke gare ku yanzu haka da an ka rufe iyakoki kuma babu damar a tsallaka ta ruwa a shiga mm, benin akwai matsala tun da dai abin da kaka zuwa ka sai da kanka da ya zanto yanzu sai an kama ka mai kama ka shi kuma wani bi iya ya zo sai ya zo maka da kuka ce yana ta da kayan an amshi ko ko ya ce ana ina can mutanen bene so gyawa su ga amshewa mm. in suna ga kawowa nan ga wani bai kayan na musu kwana uku hudu ka ya isa gaya jibi hannun da nan fa amma ka sai yayi kwanuka sannan ya iso gaya to in sun ga kawo mana wani bi su ce mana yau kamar dai kawo kayan na amma wallahi ba mu zo cikin fadin rai ba tunda kayan wallahi gaskiya an amshe mana buhu haka an amshe buhu haka kuma sai mu muna taimaka mu suna don mutum ya kama kuka kana da shi sai ɗauki kuɗi in ba su in ce to wani tahi ki sayo in kin kaso kin ka shi bikin gani in ɗauki gere ke ma ki sai da gere yanzu haka wadda dabba kuɗi shekarar jiya ta ce min tana aiko min buhuwa yanzu haka ina ganin buwan na suna kasuwa tunda tun je ta ta kasuwa ana aiko su sun zo koyo an kire ni ban ta yi ba madam muhammadu zalika a matsayin ki na wadda take zaune a nan garin gaya ya kike kallon kayayyaki yanzu haka a cikin kasuwanni inda na ce kayayyaki ina nufin kamar cimaka da dai sauran kayan masarufi hakan gaya suke a cikin kasuwanni yanzu to wallahi sai dai kyada tunda aka dauko kyada dole sai da kyada kuma kudin saye problem ne wanda yana iya ya saye buhu wadansu ba su iya saye buhu sai su su yi auna auna kadan kadan kadan kuma akwai wahala wata rana mu saye wata rana kuma haka nan dai mu rufe ido haka nan tunda dai kuddi ne babu babu kuddi ne kayan da kake saye eh dala arba'in yanzu ya koma dala tamanin dai kyada ba kawo kyada Ah, wani kaya ne ke wanda ke dala talatin da ya kamar tangol wannan na masara ko na dawa dala arba'in ne da ko talatin amma yanzu ya koma dala tamanin in san ba kawo zanken kyada ko to kayan miya ma haka ne tonton ka kace sai babu dama ko komi da kake sai cikin kasuwar nan dai babu dai araha. sai dai ka ruhe yi dai ka sayi tunda da Allah ya kawo shi Rabi Aliyu yanzu madam Muhammad Zalika ta kawo zancen tsada wani irin matsaloli ne kuke fuskanta a hanya wanda ya haddasa wanga tsadar da ake fuskanta a cikin kasuwanni mun buhu ya yi kyara dole na an ka ke doko ke kawo buhu tun a can yayi tsada ko kuma kaka a can kana sayan buhu dawa dubu tamanin da biyar masara dubu tamanin da biyar haka nan na ko auna a waranga waken awara shi ko saba'in da biyar gero tamanin da biyar to in ka taho nawa za ka sai da na mai ko dole na tangwal sai shi kya to wai naga lolo yana daga cikin tarayyar najeriya to miye haɗin hanyar lolo da kuma haɗin hanyar malamfil wanda ake kuka da kamar rufin hanyar ne ya kawo tsadan saboda ya zamanto wahala ta yawa mu gare mutum dan ka tahi malamfil ka ɗauko sai ka yi farfara farfara bisa hanya cikin daji cikin daji haka kawa mai a daidaita ta gashi ka gaji ta bar wata rana sai mun kwana bisa hanya daga malvi ka taho gida gaya sai saboda soja an ka to kai tsaye da cad da lahauli a bare ka wuce nan abin ga nan ne ya zamanto nan na lolo karkaran da ya zamanto lolo kauye-kauyen lolo sai su cika kasuwa tab mu da 'yan najeriya mu mu cakule can dole abinci sai shi kyada tunda 'yan najeriya na nan najeriya kan ba in sun tafi abin da an ka gaya musu shi za su sayi to na abinci ba abin ga cikin mota sai su shiga su sa lambobi to mu da an kananan sai su kawo kuɗin su cike da buhu mu kuwa mu da adda ƙananan kuɗi ba dole ba sai mu sayi in ka kawo sai ka bari a kilga maka yara kuɗin ka na Niger za shi hita dole sai ka ƙara kuɗi ka sai su ka samu yan shika yan ɗari uku ina kuɗin mota da za ka tahiya da shi ina abin da za ka ci in ka sa cikin buhuhuwa ba ka samu ka saida to shi ya sa tangulawo dole sai shi kuɗi mhm. to yanzu abin da nake son ganewa yanzu daga najeriya ake zuwa ɗaukan kaya kenan fa aka zuwa benin ɗaukan cimaka hakan ga ko kuma ana ga zuwa kewaye ne ake gayi a shigo najeriya kewayen na eh, na abin ga na benin na mm. benin mm. su ba su kawowa nan tun da ya zamanto su karkaran kauyen nan zuwa gaban nan na benin can gaba su ga sabu huhuwa su kawo malabin gina suka zuwa ɗauka in sun tai sun an ɗauko gede da gari da masaran sa a doko a yi harhara daji aka tabi daji aka tabi ai tara tsaye cikin daji eh saboda yan benin sojawa ka su gani in an gani abin ka kazanta dai za su gani hajiya fata ne irin matsaloli ne kuke fuskanta me zaki iya kara mana game da abin da kai magana ga daga ta hodi rabi shi gare shi zan tahowa kin ga eh, da kin ga mutanen daga sai bene daga bayan ga da an kace masar ta bullo daga Najeriya to sai su tashi daga nan su ta yi lolo su sayo in sun ka sun ka so shi lolo daga lolo sai a sa cikin jirgi jirgi ya kasu bakin get nan kuma mota ta zo ta kwasa sannan ta ida musu a kashi nan gaya to ga hanyar nan nasu ga hanyar aka damu su yi ta damu su da amsan kuɗi yi ta damu su da hanyar da amsan kuɗi to suna kuma bene in ka ta ka so malvil daga malvil sai ka kewaya kamar kana kusan ma lolo din jibi har malafilfa amma wata hanya annan sai ka bita ka bita ka bita sai ka kusan lolo sai kuma a ƙetare a tsallaka da kai a zo a hita da kai cikin jirgi daga cikin jirgi kuma sai a komo a zo a sauke a samu mota kin ga abin da ke ga wahal da mutane kenan to kin ga sauka ɗauki a zaɗin nan ko shi kuɗin shi shi ɗaya jidali na don kin ga duba nan zuwa malafil da abin da aka ɗauko mana buhu tsadar da jikawa ɗari uku yanzu jika shida na buhu guda duka aka kata ka in ka sayi duhu malavil ka ce a kama ka ita gaya ka shi da ka biya sannan kuma a zo a soke bakin isa mai mai tarko shi kuma ya ɗauko ya kama ka shi dala arba'in eh dala hamsin a ida maka nan cikin gari kin gani da mutane ce gani kenan to abubuwan nan kuɗaɗen nan duka sai a tai a game da kuɗin sayan kin abin da yasa cadar ta yi wa kenan fa sai a ga matar kudin sayen yan kudin tarkon yan kudin jirgin yan kudin motar duka sai a ga mai sa. shi yasa yanzu buhu yayi cada kwarai hajiya kadidanda mun ga kina da kungiyoyin mata Eh, daban-daban za ki iya gaya mun yanzu haka ya ne waɗannan kungiyoyin matan suke gudanar da kama ayyukan da suke yi a cikin ƙungiyar. to wallahi lalle muna da ƙungiyoyi akwai ƙungiyar da su aikin hannu suke yi akwai kungiyoyin da su suna taimaka ma juna kowane bakwai suna yin jikka jikka mace talatin a ba mace guda kowane bakwai kenan cikin wata mace hudu zuwa biyar suna samun jika talatin talatin kun ga wannan taimako ne muna taimaka ma juna in ba don wannan taimakon da muke ba ma da wahalar mu sai ta ma yi haka tunda ji da aka ce buhu na da tsada abinci na da tsada to yau tsadar ga bisa kan wa take bisa kan mu mata tunda mata dole yaro in ka nemi abin da zai ci maza su iyakar su noma ce noma kuma ciki so guda ake yi ta shekara dan magana general nake yi dan magana da nake yi ta shahi mata kashi 60-70 yau mace ita ce in yaro bai da lahiya ta kai shi likita ita ce sayan magani wahala duka ita ce har ya kai ma bisa kan harakan likitan nan muka nemi sulhu ga 'yan asiransa maladi gurfaman gurfaman suke taruwa su ba da jika biyar a zo a ɗauki hotonsu a ba su wata guda kowa ta samu takardata ta asiransa maladi jika uku nan cikin wata guda su biya shi akwai ƙungiyoyin da suke yin 20-20 hal wata jika uku kenan akwai kungiyoyin da su kuma 150-50 suke wata eh, bakwai har bakwai hudu su samu takardar su ta assurance duk taimakon da zai kawo ma mata sauki wala muna nan muna fiɗan shi ko ina don su samu saukin nan. To shin hajiya matan suna samun su zuba 'yan kudaden nan ganin cewa yanzu kasuwancin ma ya koma baya kuma kayayyaki sun yi tsada a kasuwa? To wallahi yanzu da hanyar ga ta yi wuya da wahala yayi yawa. lalle mata suna da matsala yanzu ya ne muke nan gayi don saboda dai kowa dai kai rasa daidai karhin shi inda ake zubin jika mace biyu sai su yi ɗari ɗari hannu guda wani guri ma mace hudu suke hannu guda dan dai kowa kai rasa kaɗan kaɗan don wahala ya taka muna wannan. to kahin mu ci gaba yanzu zan bar ku ku saurari yanda mun kai hira da mutanen gari da irin ra'ayoyin da sun ka bamu. ko menene Allah aiko ta sa hannu biyu a rungumin shi amma kasuwanci tsakanin ni eh, malamai da gaya gaskiya abu ne wanda ya yi tauri sosai tunda an kare hayyar gaba ɗaya an kare ko ina da ko ina in ka diba gani za ka shiga kasuwa kewa ki gani duk wanda ya zamanto daga malabin na ta ya sabito wani abu ya kacin kasuwa an shiga cikin hali mara daɗi dangance da kuma abinci yadda ya shahin masara da gari hakan ga shi ma abubuwa da sun kara kuɗi sosai tunda 'yan kasuwa suna ɗan doko kaya su biyo ta hanyar forod saboda ikon benin da ka hanawa in wanda allah ya ba sa'a sun ka samu sun ka tsallako da kayan su sai su shigo da abin mai salman cada ba a magana karamin ɗan kasuwa shi kanana 'yan kasuwa gaskiya akasarin su gaskiya sun yi kasa ga kuɗin ɗauka a sabke a ɗauka a sabke kana kashe abun da ya jikka ishirin kanka isa da shi cikin garin gaya ga soshawa su ɗauka muna hankali su ce sai mun biya wajen jikka wani bi kana biyan jikka arba'in jikka hamsin kan ka huta da shi wani bi kuma su amshe ba ka ga masaran ba ka ga wahalan da ka sha su amshe shi su barka haka nan kindinka da patrice talon da tani da allah don annabi su sasanta wa juna su buɗe muna hanya saboda wahala ta yi muna yawa. Na farko ina so in ji kamar menene ra'ayinku mu fara da ke Hajiya Kadidan da menene ra'ayinki game da waɗanga hirarrakin da kin kashi wanda mun kai da mutane. Kamar yadda kowa ya faɗi akwai wahala cikin harkar ga wahala ta yi yawa yanzu abin da muke fata dai Allah kawo mana sauki ya kawo mana sauki ya kawo mana kwanciyar hankali cikin ƙasanmu sirtu gaya ya kawo mana kwanciyar hankali Allah ya sa mu gane ma juna eh, 'yan benin da 'yan gaya a samu sulhu da zai ba mata eh, ƙarhin zuwa kasuwancin nan tunda in babu sulhu ka ba ta zuwa ko'ina babu daɗi babu daɗi daga can wajen su ma sun gasu mu ma nan gurin ga tsada yau mata wanga wahalar da ta shigo mun yi jinta da kowa tunda namiji wanda sai in ya huta ya bar gida ya tafi kenan ya barka da diya cikin gida dole kana bi dan wani dan abu dubara da kai musu su ci abinci ba kowane gida ake ɗora tukunya ba duk kuma wanga tashin hankali shi ya kamu na wanga dan muhammadu zalika menene ra'ayinki game da irin waɗanga hirarrakin ko mu ce waɗanga bayanan da kinka samu daga mun ka mun saurara yanzu da mun ka saye kyada mun ka sai da kyada wata rana ka samu riba wata rana ba ka samu dan mutane yanzu da babu kudi wadansu kamar dauka abun da ta fadi daukan bashi suke yi in sun dauka ba kowa ne ke biya ba kenan eh, kasuwanki bai nan ga cin gaba sai dai yana koma dai baya baya da yake komawa wata rana sai kudi na kafan kudi ma wata rana sai ya mutu. Mu da wajen wato 'yan kasuwa mun fara da ke Rabi Aliyu menene karin bayani ko kuma ce abin da zaki iya gai game da yadda abin da kinka saurara yanzu yanzu da. An samu hanya ya buɗu komi na towa daidai. Shugaban mu dai Allah ya shirya su. Allah ya sa su ji kukan mu su wanke muna hawaye. Tun da mu talakawan ga muna ta wahala. Mu taimako, ɗauko mu kawo bisa hanya akwai wuya. da in ba an bude hanyar na ba ba mu jin daɗi mun to ga ciwon jiki ga ciwo ta taso ga jikinmu to shi na muka roko ga allah allah shi shirya su ajiya fati menene ƙarin bayanin da zaki iya mana game da abin da kin kai sai allah ubangiji ya sasanta mana manyan shugabanninmu Allah ya sasanta su shi shirya an yanga a buɗe mu na ita mu ji daman tahiya mu ji daman kwamar sikin namu da muke gayi tunda kuma shi ai taimaka mu juna na ake gayi da ɗan yanzu in ba an buɗe hanyar na yanzu tsadan gare akwai wuya da ma in ba da Allah taimaka mana ya ga tausan mu mun samu ruwa sabon abinci ya hito in abinci ya hito kan Allah ya da komai na zama daidai mm, amma yanzu kam wallahi akwai wahala wani irin kasuwanci ne kike gayi ni kin ga ina sai da masara ina sai da awara ina sai da hatsi ina sai da dawa ina sai da gari yanzu haka ina da su cikin mangaza ne ka sana'a ta kenan da nake gayi to ya ne kike yi ya ne ɗauko wannan yake yi ɗauka in ka ka sayo kahin shi zo ga hannun ka ɗin wuya ta abu ma sai su amshe mutanen bene su ga amshewa in kai sa'a ka shiga da shi kuma ka tsira mm. amma in ba haka nan ba da inda a ce ka taika suna ka to ba wani magana ai da ba a yin tsada tun da yanzu ɗaukar na shi aji dali su mogal ɗin nan kahin ka ɗauko shi cikin mangazan malabir kan saye ka hidda shi ɗin ka kashi bakin isa masu jirgi su ɗauko shi ga canya kuɗi in eh, don can buwan duka ba hijika talatin ba wa duka duka ba hijika talatin ba amma kuɗin daga kawo shi shi ya ƙara ɓata abu shi ya sa tsadan ta yawa to shi me bambancin da da ba a rufe hanyoyi ba da kuma yanzu da hanyoyi suke ko oh, to kin san shi abu shekara ne shekara ya kawo shi ba abu na Allah ya kawo shi kuma in dai Allah ya da kuma kamar gobe ya kare to dan in an yi abinci ai shikenan eh, in ka mu mun samu abinci wala mu ta kare to da ba dole mu taibe ne mu sayo ba kin gani kuma wallahi mu nan kasa ga ta dande in a ce kowa na tashi yayi noma kasa ga tamu da ba mu dan abinci wurin kowa da lokacin da muke yara mu gaye gaye wani ce ba wuce wani wuri ba ba a san abinci kowa abincin da ya gonan shi shi shi ka ci har shi rage kahin sabon damuna ya tau sai dai ka ba wani kahin hirar ta mu ta ci gaba yanzu sai ku saurari rahoto da mun kai bisa kan wata mata yar kasuwa wadda ta tashi tun tana karama tana gudanar da kasuwanci zaunanniyar garin gaya a unguwar dogusance da ke kwara tage uwar gidan kabin salamatu ahmadu ita ce mace ta farko da ta so mu sayar da kamiya a wannan unguwar a cewar ta wannan sana'ar gadon gidansu ne ni tun da na tashi cikin sana'a na tashi cikin gidanmu uwaye na shi na gani suna gayi ni kuwa na tashi da shi nike gayi shin kowane irin kayan miya ne salamatu ke saidawa a wannan kasuwar sannan kuma a cikin wani yanayi ne take yin wannan kasuwancin sai ta ce sai da kayan miya albasa tumati. tankwa favuran pom de terre komai dai da aka aka sa cikin tukunya a miya mai kyau shi muka saida yanzu mutum ya ta ma shiga mamalan vil sai kin kashe kudi da yawa in mutum ya ta kin sai ka sai an yi farod da shi sai an ce wai ruwan sai an sai wani gari a shiga ruwa kuma abu sai mutum ya kashe kudi da yawa ya samu kayan ya taho gida a cewar salamatu ta samu unhani sosai a cikin wannan sana'ar wallahi mun gani amfanin shi don in mutum na sana'a tun kina karmi sai kin tashi aure komin da ana so a sa cikin dakin amarya na same shi ni na ji dadin wannan na yi auren na aihu shi ko sukin shi na yi aure yarinya ta hai wannan godiya ce sana'a karen karen na sai mutum ya samu amfanin shi mutum bai ran mata ba da lokacin da na aure cikin shi da nake ni dai na mai kayan miya yanzu har mutum da kai gare ni ma mutum na buke mutum goma masu sago mai iya kayan miya irin nan to wannan godiya ke. dan mutum ba ke sana'a nan kina ga yin shi ke dai ki samu sa'a rihewar iyakoki tsakanin kasar Benin da Niger da kuma abubuwan da suka wakana a ranar 23 ga watan jiya da waccan shekara da kuma rashin shige da fice na mutane ta hanyar kogin Isa ya kawo cikas sosai a cikin kasuwancin na salamatu. Albasa lato biyu babba na babban jika hamsin karami arba'in tanko lato dubu goma sha biyu kudin Nijar cakudin shi. Komi dai bai saye tamati kwandon karami na jika hamsin na da ko cikin anan aka kawo su mu saye yanzu sai mun tai garinsu da wahala da komi mu same shi mu kawo shi da in ya fara bai wuce jika goma sha biyu jika goma sha uku to yanzu da harkan fraud na shi yasa tamati komi ya kyada wanda kin saba saye gare shi shi na tana baki ta ki saida in kin saida ki kai mai kudin shi wanda Allah ya baki ki ki muradun ki wannan sana'ar da take yi ta kawo ma salamatu horin jini sosai a cikin iyalanta. Sunana Yakuba Haruna, ni tun da na tashi cikin sana'a na iska mamata, kuma sana'an nan ta yi muna alheri. Cikin shi na ake sani ekot, eh, cikin shi na muke ci, cikin shi ne muke sha, cikin shi na larurar mu duka ya yake to Allah ya sa albarka ga fatocin ga katangan mu guda ne da ita ta samu amfani ta da gaske ta yi ta arme tana ta harkokin ta kadan kadan mu da kanmu makwabtan ta ne in ban mu da ishirin ko talatin haka sai mu taimu da ko kamiya in mun samu biya mata ba mu taba ga juna ba muna tare dare da rana wallahi salamatu dai mai kimanin shekaru 49 ce mijinta ya rasu tana da 'ya'ya shidda hudu daga cikinsu sun riga mu yanzu muhara da ke hajiya kari danda mi za ki iya cewa game da irin su madam kabin da suke gwagwarmaya tun suna a ƙanana suna harkar kasuwanci to wallahi madam kabin ya mace ce dai mai kokari kuma ta gane ma kasuwanci don kasuwanci ba a jin tsoron shi tunda yau in ka samu yau in baka samu ba gobe kana samu kuma inda ta birge ni da ita ta hwara yanzu bayan ta ta ji daɗin da wa'ansu mata suke irin sana'arta suna nan ga cin albarkashi kuma za ta samu ladan shi kamar yadda take yin ga ina son duk sauran mata su sa ga rayuwarsu yau in ka samu in baka samu ba yau gobe kana samu kuma kakka ma dan uwanka bakin ciki cikin bid'a kamar yadda aka sa muna kokarin da salamatu take yi tun tana yarinya karama ta fara kasuwanci kuma bata sake ba kasuwanci da take na kayan miya ne har an santa da shi ta ci albarkar shi kuma ta waiwaya baya ta ga wa'an suna nan suna kwaikwayon abin da take ba ta yi bakin cikin shi ba ta ji daɗin shi haka ake son mata in kai dan kasuwa ne ka kai bakin cikin dan uwanka kana iya zuwa ma ka iske macen da bata komi ma ka ce mata ke ba ta ga yadda muke ba tashi ni na ba ki kaya ke ma ko tanki. ki ta sai da haka dan kadan ke ma ki samu wani abu kenan ni daɗin da nake ji da mu matan mu na dandi babu ragwanci mata ne masu kokari ba su kwana suna biɗa nan su hudda kansu kunya Dan saboda ɗiyansu kasu wahala ba su kwana suna tashi tsaye tunda cikin kasuwancin ga kun ji kamar yadda waga mata ta waɗi cike aka yi mata aure aka mata kayan ɗaki ta auren su da ɗiyanta ita ma ta musu kayan aiki tana da arziki ta yi gini duk cikin kasuwancin ga kenan muna son kowace mace ma ita ma ta tashi tsaye bisa kan irin wannan ita ma ta yi kamar yadda take yi na yaba ta madam muhammadu zalika me abin da zaki iya gaya mun game da wannan rahoton da mun ka saurara yanzu da mm, to ni abin da za ni gaye kamar mata su tashi tsaye kamar ita yarinyar nan da ta tashi ga ta nan ta ga himfani ta samu amfanin komi cikin abu na kasuwanci kenan mace duka kwana bayi yi tun daga yara ga komi kowa ya yi kwaikwayo kamar macen nan in ka yi kwaikwayo kai da kanka kana jin daɗi kana yin himfanin kanka kuma kana waɗansu ko suna gani su ma suna koya gare ka rabi Aliyu menene abin da zaki kara mana game da abin da ita ah, madam muhammadu zalika da kuma hajiya kadidan da sun gaya mana maganan nan nata na gaske na tun da yanzu in kana zaune sai a zauna bisa kanka tun dan ba ka bida ko abin darmin jikinka na buwayenka kenan hotauki na da riba shina da unhwani rago ɗai abba shi tashi in ka ga mutum na zaune dular gona ko jikka gare ka ka kai ko koyo da ya. sai ki gani Allah ya buɗe maka hanya Allah ya buɗe maka abin da za ka sai suwa ka samu ci gaba amma kana zaune fa ko abin da za a ci cikin gida shi na buwaya tun da dole na yanzu in kana tsaye ba don ka tsaya ka dibi miji ba dole sai ka yi Eh, sana'a akwai unwani dole na mu yi tsaron daka mu bida tun da yanzu arme ya taho ga mutum ba za ka tsaya ga wani shi baka ba ya za abin kunya in kana da shi ko sai ka biya ma kanka bukata maganan nan nata daidai na eh, unhwani na tun da kamar leson na mata sun gane kamar leson na. Ya hajiya fati menene karin bayanin da zaki iya mana dangance da abin da mun ka saurara. Zaman banza bai na ɗauko ba ya sai ciya. Tun da Allah ya yi mutum kana da lahiyarka kana da rayuwanka kana da ƙahonka da hannuwanka. To ina ka ga zama ɗiya na so, ‘yan uwa na so, makwabta na so. Tun da in kana da shi kowa sai ya riba gare ka ko in kai musu kuma ka ji daɗi ga lada ga kuma jin daɗi shi yasa mutum ga biɗa in ko ka tai ka zauna ina ruwan wanda kai wa ma ga kallon ka ko kallon ko dibin ka ma ga dibin ka amma an san kana da shiga ga kana samun ma mutane wallahi zama bai gyara komai wallahi sai ciya wallahi mata su yi tsaye gaskiya suna matan da dukan wallahi ne na yi ba musu dan suna da kokari wallahi mm. wallahi kuma sana'a ko ne iri suna yi kowane iri wallahi suna iya yi suna taimaka ma kansu suna taimaka ma ɗin suna taimaka ma matsansu don in ka tashi ka ta ka bida ki ya baka kai bai bai baka kuma kai to shi a da daɗi cikin zama eh, amma ka zo ka zauna ka ce komai sai miji ya yi bai yiwuwa a kanan mana don shi ma ba kuli shi ke da shi ba aikin san dama niyya ne in ka yi niyyan yin abu komi an kai ga hanya komi ake gai hai kai ko ina komi ake gai cikin inda ma ka zuwa ɗauka an ka ce ba a shiga duk ba da kai duk sai don ka san abin da ka samu ciki da ka zama eh ka riga ka saba eh dole kai dai ka bi ka kawo ai unhani da kai eh shi yasa ba a zama zama bai da unhani wallahi Madam Muhammadu Zalika, menene a ganinki ya kamata a ce gwamnati ta yi ko mu ce magabata sun yi domin kawo ma mata wato sauki su dafa musu a cikin harkokin kasuwancin da suke gai a nan garin gaya? To, ni abin da nake so ga gwamnati abu kamar uku ne. Na fari su sasanta tsakanin kasashe biyu. su bude musu hanya suna jin dama na biyu su mata suna son proje-proje nan su taimake su su taimake su ga jalle tunda eh, kwamarsin kana yi sai da jalle to na uku ina so gwamnati su diban kukan mata tunda mata yanzu su ne komi fa su ne a uwayen gida komi kin da yawa duka mata su suke yi kenan a kama musu a kama musu su ma su samu karhin gwiwa su su yi kayansu su yi sana'ansu da nan yawancin mata duka masu sana'a ne kenan mai sana'a ko yana so taimako yana so taimako ga proje yana so taimako ga gwamnati ko ina yana suna so taimako su ma mm, su samu don himfanin eh, eh, sana'ansu waiwayo wajen ki hajiya kadi danda eh, a ganin ki wani irin jan hankali zaki iya yi ma hukumomi da magabata a kan dafawa mata a cikin harkokin kasuwancinsu musamman a nan garin gaya to wallahi gaskiya ne matan gaya cikin kashi goma takwas duk 'yan kasuwa ne to wallahi muna so ne gwamnatinmu na gaya duk abin da za a yi a sa mata cikin shawara tun da ana yi da mata kamar an ba su daraja kenan lalle suna kirayo mu lokaci zuwa lokaci amma abubuwan da muke waɗi a ɗoke shi don mu matan gaya duk kasuwanci mu ne wahala kuma ina ne kasuwancin mu yake ƙetare ƙetaren ga ne muna son 'yan oza forai da 'yan duwan su tallafa ma mata su raga musu ba mu ce kwata-kwata-kwata ka amshi wani abu gurin su ba ba mu ce kwata-kwata ka amshi wani abu gurin su ba mun ce a rika musu ragowa a sassauta ma mata wallahi akwai matan da in sun tashi da sahi sun ta yi daji yin icce tarkon icce sai a kame to ina za mu da wannan ma can nan ta bar marayu gida miji ya mutu ya bar mata ɗiya ko ɗiya biyu mazansu sun mutu suna gidanta jikoki da ɗiyanta to kowace mace aka gani yau tana shiga tana huta akwai abin da ta bari ƙasa kenan in duwankin ne in oza foren ne da Allah su tausaya ma mata shine nake so in kara cikin ka kuma hallau ina son masu hannu da shuni da suke zawa suna ganin su ka amince a kakukan matan gaya don wallahi mu ne muke wahala rabi aliyu daga ƙarshe menene kiran da kike so ki wa magabata akan dafa muku ku mata da kuke 'yan kasuwa tun karhe bakwai mun hita mu shiga cikin abin ga kwalokwalo jirgi sai lolo cikin ruwan ga komi yawan shi muna cikin shi mun taimun ɗauko bisa hanya duwane su yi ta cin muna mutunci haba ai ta hankuri da muwa mi abin da muka ɗaukawa mu kawo hannan nan gaya cikin gaya kusa ga abin ga mayanka duwane sun kai nasu ɗaki in an wuce da tarko na sai a libi a gawai sako biya kuli-kuli mi kulikuli ya ce mi ya ce a ba da hankuri sai su ce a'a sai su ansa su aji mi za su zuwa su yi da shiya ko allah na ba mu shi na ta hankuri da mu balle mu dan adam su yi hankuri mu matan ba mu taibida ba mi za mu samu hmm? zama ba shi ba mutum tunuga na mun ka kai da mun ka kai mun ka ziya cikin tunuga wallahi muna cikin mota mun yi awa hudu muna bidan roko wallahi ya kiya buhu biyar ya ce sai dai mun ba da jikabi an ba da na abin ga na gishiri da aka sa miya An babu gishiri ko miya bai ciyiwa ko an samaji miya bai ciyiwa wanda da adda tansiyon ko sai da gishiri ko yayana me a gishiri wallahi sai da an ka danka mai kudin nan cikin azumi mun ka zaka wurin nan kuma har ya zaki cikin azumi yaro karami duwan mun ka bi shi ya yanzu kamar na taho wurin nan bayan motar nan sai ya buɗe shi babu komi sai 'yan robobi sai ɗan gishiri sai 'yan mai bidon shi kenan in ba wahala ba da bida ina mata su yi haddare eh? in ba wahala ba mu samu mu kira mutuncinmu muna kai dare karhe goma ha kudi ba ku gani akwai tosai akwai ragowa in an ba ku 'yan jika ko 'yan jika biyu ku ba 'yan abin ga ifa ne karen hansi karen duwan ku miƙa musu tun da allah bai hana muku ba sai a yi muna ragowa bisa hanya a yi muna alfu in bisa zirgi na kuma a yi muna sassauci a yi mai inzin sassauci yanzu akan gawai buhu guda saboda ba a yi ma ɗan inzin sassauci buhu guda shika aka ɗauka mana nan da lolo sai wahala har zuwa tunuga har zuwa kusa ga lolo abin ga bakin lamba duwane da annan wallahi akwai cin mutunci. mu juyo wajen ki eh, Hajiya Fati menene abin da kike gai kamata gwamnati ta yi domin sassauta muku a cikin harkokin ku na kasuwanci ko kuma domin a dafa muku a cikin harkokin kasuwancin ku. muka mm, cikin harkokin mu na kasuwa mu abin da muka so dai manyan dai su sasanta a sake hanya kuma mu samu wadata. Mu a wadata mu samu mu bi hanya mu taimu so da kanmu. Tunda in muna ga zuwa muna suwa da kanmu harkar na mai sauki tsadan na ragewa. Oh. Mukan gaskiya mu ba mu ganin don don bai ganin mu sai dai cadanga da ya taho na sa abun na gai mana wuya mun ɗauko buhu ƙetaren akan a kawo shi ga jikka da aka biya to ka biya jikka shi daga buhu no za ka zo aka ci shi an wahalan da an gare mu gare in ba shi ba mu ba mu da problem da kowa ga hanyar nan wallahi mm. shi ɗaina ɗaukan dai ka kawo shi nan ga shi a tsada shi a problem ɗin mu in ba da shi ga hanyar ba mu da matsala da kowa wallahi oh sai dai mu zo mu sai suwa hamsin na kaci ɗari na kaci Allah sa albarka shi kenan mm. To madalla a nan ne mun ka kawo ƙarshen muhawarar tamu ta Espas Farm wanda ya magana a bisa kan wato kasuwanci na matan garin gaya da kuma irin matsalolin da suke fuskanta a bisa hanya musamman a wannan lokacin da an ka rufe iyaka tsakanin benin da nijar kuma an ka hana wato shiga da fita zirga-zirga a bisa ruwan isa mun gode ma matan da sun ka zo sun ka amshi goron gayyatan mu na farko muna tare da hajiya kadi danda wadda ta ce shugaban mata a nan garin gaya kana muna tare da madam muhammadu zalika wadda ita kuma mace ce wadda take a nan garin gaya kana muna tare da Rabi Aliyu 'yar kasuwa eh, a nan garin Gaya da kuma Hajiya Fati ita ma 'yar kasuwa ce ta nan garin Gaya da ni Ramatu Isa wanke da na gabatar muku da wannan muhawarar ta Espas Farm ke cewa Assalamu alaikum za mu bar da shirin Lotti ai sauraro lafiya. matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji na yaya ne ake ciki a wannan lokacin na damuna kuna ganin gata nan ta shigo da ƙarfi ina ta shawarwari ni kadai na ce tsaya dai in taɓo ku ya ne kamata mu kare yaran mu a wannan lokacin ya ne hamsa kina lafiya to ni ina ganin kamar yana da muhimmanci mu kula da kayayyakin da suke sawa ya kasance kuma kamar masu zahi ne a sa musu wasu hulluna don nima ba mu sa musu abubuwan nan da ake sa ga hannu don kare kananan yara don kaɗari ya samu ya kama su. haka ne zara na yarda amma yaya za mu yi da gidaje yaya za mu yi gidanmu ya kasance kullum a cikin dumi kuma ya su shi daɗin zaman shi haka take amsa ki ta yi daidai anna ina gani yana da mahimmanci sosai mu tsabtace gidajenmu a ko yaushe sannan kuma mu kula sosai da shiga da fice na yara kina da gaskiya fahimsa kuma ina so in tambayi ku me za ku ce game da abinci da wani ruwan sha ko abin sha hakan ga Shin kuna da wasu shawari da za ku ba mu ta yadda za mu ba mu abinci na kwarai mai gina jiki a cikin wannan lokacin na sanyin damana? Haka ne Zara, ina gani lalle ya kamata a basu abinci masu gumi da kuma masu gina jiki. Sannan kuma mu kula su riƙa shan koko mai gumi da zazahi. Hakanan zai sa sanyi ba zai kama su ba. To, ni yanzu kun yi zancen zazahi, kun yi zancen a gungun ɗaki. To, kun san da cewa yara ba su zama mu ta waje. ya kuke ganin cewa idan sun tayi wajen nan za su zamanto cewa suna cikin kariyar rashin kamuwa da sanyi su zamana kuma a kodayaushe jikinsu a cikin gumi gaskiya hamsa wagga tambaya ce mai mahimmanci ni a ganina yana da mahimmanci mu kirkiro musu wasu wasa da ya kamata su yi wanda za a tabbatar da cewa ba za su kamu da sanyi ba kuma kayayyakin da suka sa sun dace da yanayin da muke ciki kuma a tabbatar cewa da sanyi zai fara sabka ko za a fara ruwa a tattago ga duka a sa cikin gida lalle na yarda zara na gode yan uwana mata da wannan hira da muka yi mai mahimmanci ina ga yanzu na samu dabaru da dama ta yadda zan kula da lahiyar yarana kuma in kare su daga sanyi a cikin wannan lokacin damana madalla anna a jimilce dai za iya cewa kawai mu kiyaye kuma mu ɗauki hanyoyin da suka dace saboda ta haka nan ɗai ne za mu samu mu kage yaranmu a cikin wannan lokacin na damana da kuma sanyi da ke ta shigowa. To kun gani aka ce shawara ɗaukan ɗaki ‘yan uwana gashi nan mun yi tattauna kuma mun samu dabaru. Allah ya kare mu da mu da yaran mu. Na gode muku. Amin.